Tun lokacin da ayyukan ta'addanci suka fara haddabar 'yan Najeriya, mahukunta suka ɗaura ɗamarar faɗa da munana ayyukan, amma dai ayyukan sai ƙara bazuwa suke yi a sassa daban-daban. Baya ga hallaka 'yan ta'addar da ake yi wasu lokuta duk da yake su ma suna hallaka jami'an tsaro. Haka ma ana kama wasu a tsare kamar yadda ya faru a Sokoto, inda jami'an tsaron 'yan ƙasa na civil defense suka damƙe mutane goma sha ɗaya da ake tuhuma da hannu ga satar mutane da satar dabbobi da ma masu kaiwa barayi abinci. Muhammad Sale Dada shine kwamandan hukumar a Sokoto. Mun kama 'yan ta'adda barayin shanu mutum bakwai an same su da dabbobi guda 44 wanda suka sato su suna daga cikin 'yan ta'addan da suka addabi raba tureta da dange ne. Wasu kuma 'yan ta'addan su ma da muka kama su da kuma informants su masu kai musu abinci wa'annan da muka same su sun tabbatar mana da cewa suna da hannu wajen satan mutane da kashe-kashen mutane da aka yi kwanakin baya a lamba tureta wasu daga cikin waɗanda aka kama sun aminta da laifukan da ake tomar su lokacin da na zanta da su muhammadu aminu usman me ya kawo kana ana tuhuma ta da kinafis tuhuma ce eh amma abin ya tabbata haka ya tabbata kai eh na amma ni dai ban kashe kowa ba sannan ban rike da bindiga da an kai ko da an kai dai ni dai yana gehi ne ban aikata komi ba ya sunanka Bubu Alhaji Garba mun aikata wani ta'adi kamar ana abin da kinafin ɗin da an kai lambar tureta da dorawa to an gayyace mu ni da muhammadu aminu gashi nan muka zo aka shiga gari amma da ni da shi gaskiya ba mu da bindiga sannan waɗanda ba su da bindiga ba a barin su shiga can waɗanda adadin bindigogi suka shiga can su aikata abin da suka aikata mu dai kawai in an hito sai a ce mana ko mu tahi an gama abin da ake yi wannan dai ba shine karon farko ba da ake kama 'yan ta'addar amma daga baya ba za a sake jin komai ba abin da masu sharhi akan lamuran yau da kullun ke kallon gurɓacewar 'yan ƙasa shine ke kawo hakan tamkar yadda dr usman abdulkadir na sashen nazarin halayyar dan adam a jami'ar usman dan fodiyo ya bayyana shi muke ce ma wannan abu organized crime cewa abu ne kamar haɗaka zaka ga akwai jami'an tsaro akwai alƙalai ciki akwai sarakuna akwai yan foma wanda ma zaman banza yake da sauransu sai ka ga mutum gashi criminal amma kuma lauyoyi da sauransu sun ce sun kare shi su mutanen nan suna da kuɗin biya kaga za ga ana iya belin bandit kira jiba a civic ko lahadi to kaga wanga shine ke kawo cewa waɗannan bandit din ma dariya suke muna ai yanzu an kana da kuɗi da wajen 'yan sandan zuwa wajen alƙalle tana iya zama tuni to wannan shine yanayin da muke cikin Najeriya. Malamin dai na ganin cewa muddin ba canja halaye 'yan Najeriya suka yi ba tare da saka ƙasa gaba ga bukatunsu to ba za a fita daga irin wannan mummunan yanayin ba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.